العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان الله الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayena mata barkamu da kasancewa a yau 21 ga watan ramadana shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da uku ga watan mayu shekara ta da 2021 miladiya a wannan gari namu na kunwo akwai local government a jihar gombe nigeria muna bayani akan tarihin matan aljanna tarihin matan aljanna mun yi tarihin na na saratu mun yi tarihin na na asiya ko kuma jiya mun yi tarihin na na maryam ba mu gama ba yau insha Allah ta'ala za mu kammala da yadar Allah ta baraka wa ta'ala nana maryam ita ce wato matar da Allah madaukakin sarki ya azurta ta da ɗa ba tare da miji ba abin mamaki an san cewa mace ba za ta haifu ba sai tana da miji amma yau ga wata mata Allah ya ba ta haihuwa amma ba tare da ta taɓa sanin wani namiji ba haka ta gama rayuwarta har ta koma ga Allah ba san namiji ba razaka Allah tabaraka "Ala mauludan bila abin Allah ya bata maulud bila abin wannan yana nuna mana ƙarfin mulkin Allah ya iya samar da ɗa ba tare da sababi ba to in ana mamakin annabi isa an same shi babu uba to ina ga annabi adam kuma annabi adam alaihissalam shi kam an same shi ba uwa ma ba uba gaba daya innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin ubangiji duk lokacin da ya nufin wani abu kawai cewa yake wani abun ya kasance kuma sai abun sai ya kasance to wannan a kisan nan zamu ɗauki darasin mu ji tsoron Allah ina matan da suke nuna damuwa ba su haihu ba yi ta yi Allah bai kawo haihuwa ba kake damu ki je rike Allah ki bar wa Allah ki ci gaba da addu'a ki ci gaba da ibada ki bar wa Allah Allah zai miki komai in bai baki a nan duniya ba to zai ka miki lada a gidan aljanna wataƙila ma hakan shine ne fi alkhairi a gare ki ta samu raɗaɗin haihuwa kamar yadda duk mace idan ta zo yin naƙuda tana shan wahala in za ta haihu kuma haka Allah rubuta muku iyayena mata wahala haihuwa wata mata ta ce wa mijinta hmm, hmm, hmm, ai wallahi da ka san ciwon haihuwa da ka tausaya mu shi ma ya ce tun da kike wahala tun da kina shan wahala me yasa baki huta ba ita tana burinta tara 'ya'ya a ƙarƙashinsa tana ganin cewa 'ya'yan nan jari ne kuma tana masa gorin tana wahala an ce ba wanda ya san ciwon haihuwa sai mace na sha tambayan mata a karatu ina cewa don Allah an taɓa samun matar da ta zo haihuwa ta ce bismillah rahmanir rahim <laughs> ko Allah ba kwa tunawa <laughs> a ce za ki fara haihuwa na nan ta zo kawai ki mu ji kina bismillah to an dai ba mu labari an ce akwai dai masu kashi kam ƙwarai kuwa kashi na taɓe-taɓe ta yi birgima a cikin kashi akwai masu kashi akwai wanda ku tuta za ta yi ɓuhut ɓuhut kafin abin abu nan ƙwarai kuwa ana ta numfashin ya za a sauransu har fitsari duk ana yi wani sirri ne wanda ma'aikatan asibiti suke gaya mana <laughs> to Allah ya ba ku lada wannan ba ku ne hatta na na Maryam Allah ya mata rahama da ta zo za ta haifi annabi isa wato naƙuda ta kama ta kwarai, ta samu alamul hamli raɗaɗi na ciki wannan yasa take cewa ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ya kai tona da na mutu kafin wannan lokacin abuwa ne ga raɗaɗin haihuwa ga kuma tana tsoron yanzu ta zo ta haihu a gari babu miji yau me za ta ce wa mutane a'a Allah dai yana kallanta ya san zai girmama mata za ta haifi annabi daga cikin annabawa kawai sai gashi ta haifi ɗa tana haifan ɗan ya fara magana annabi isa ya fara yin magana Allah ya ce da min tatiha Allah ta zani karja ala rabbuki ta take sariya wasu suka ce annabi isan ne ya kira ta karki bakin ciki karki damu ya mama na ki kwantar da hankali yau ga dan jariri daga durowa duniya yana magana yana ba uwarsa hakuri wasu malamai suka ce a mala'ika ne ya kira ta ina fata ana fahimta ko amma suka ce abin da aka sani wanda yake kasanta ba shine isa ba ba shi ta haifa ba shine ai in mace ta haifi da ba yana karkashin ta ba to shine fanadaha min tatiha Allah ta hazani suka ce fa wajaba hamlul lafzi alai ya zama wajibi dole a dauki wannan lafazin ba ni sunan shi a kan yadda ya zo wasu sun fassara min tatiya din man tataha fanada ha man tataha to kin ga wannan shine da dauki ma'anar annabi isa ne fanada ha min tatiha suka ce jibrilu ne kenan anan ayar akwai fassara guda biyu ha man ha Allah ta zani annabi Isa ya kira ta ha min ha Allah ta zani mala'ika Jibril ne ya kira ta wannan sabani ne na malamai a babi ne ilimi suka yi tafafatawa almuhim dai mu da yanzu abin da ya dame mu gana na Maryam ta haifi ɗa Yanda kowace mace take haifan ɗa kuma ta haife shi ba uba yau yaya za ta yi da wannan ɗan da aka ce da ta ɗauki cikin ta samu cikin fantabazat min ahliha makanan sharqiyya ta ta samu wani wuri ta ji ta ɓuya saboda yau me za ta ce mutane to shine Allah ya bada kissanta a cikin suratu maryam واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به يوات شكنا يعني سن آية الله تبارك وتعالى يكي بعد da labari كتنا ku من أنا مريم يا عند تنهي da ta nisanci mutanenta lokacin da take ibada take bautar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce sai muka turo mata mala'ika jibril fa arsalna ilaiha ruhana yazo mata da sifan mutum mai daidaitacciyar halitta tana ganin sa sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya kai bawan Allah ina neman Allah ya tsare ni da kai in kai ne tsoron Allah ne ma'ana mace ce da ta kame kanta ya za ta bari namiji ya zo wajenta ba irin ki bane ba mai shegen fitina ba ki ma san shi ba sannu da zuwa an ƙari so ne ba ki san shi ba ina ke da sannu da zuwa an ƙari so ne ba irin ki ba da kike buga maza waya ba irin ki ba da kike tallata kanki ba irin ki ba da kike da aure amma ba ki kare mutuncin kanki ba kina ta magana da wasu ita wallahi da ta ga namijin ya zo mata ta ce inni a udu bin rahmani minka in kunta tafiya ina neman Allah ya tsare ni da kai in kai mai tsoron Allah ne karka yadda ka zo kusa da ni jibrilu sai ce mata a'a inna ma ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiya ni dan aiken ki ne ni mala'ika ne amma dai na zo da siman mutum kuma na zo ne dan in baki da mai tsarki tsarkakakken da da ba miji ta ce na ya kunu ni gulamun wa lam yamsasni bashar kai bawan Allah yaya za a yi a ce ina da ɗa alhali namiji bai kusance ni ba kenan a bisa yadda aka sani a al'ada tun azal in kin ga mace ta haihu to namiji ya kusance ta idan mace ba ta da miji ta haihu to ku tun da ba na maryam bane ita to lalle mazalaciya ce duk wanda aka ganta da ciki niƙe niƙe ba mu san lokacin da aka ɗaura aurenta ba ko ba mu san waye mijinta ba to kenan mazinaciya ce ta yi zana ko an mata tilas an mata faɗi an mata zina to mata ku kiyaye ku ji tsoron Allah ku yi nesa da zina yaya zan yi in samu ɗa alhali namiji bai kusance ni ba walam yamsatni bashar na da maryam ce walam aku bagayya kuma ni ba karuwa bane a ashe tun da akwai karuwai karuwai su ne masu bin maza karuwai su ne waɗanda maza suke bin su ba aure na sunna masu tallata mutuncinsu allah ya shirye su allah ya gane da su yau karuwanci ya zama sana'a wata da karuwanci da mutuncinta shi mutuncinta nan shi take ci shi take sha da mutuncinta shi ta gina wa kanta gida ta gina wa uwarta ma sabon ɗaki ta sai mata inji janareto da mutuncin nan ta fiye da mutuncin ta ta biya kudin umara, <clears throat> abin mamaki mace wai ta yi zina ta je ta biya kudin umara. ko kuma wani ya yi lalata da ita ya biya mata kujerar umara. Allah gyara gyara halin mu mala'ika ya ce mata haka ubangijinki ya faɗa na na maryam kuma abu ne mai sauƙi a wajensa da a baki ɗa kuma ba haihuwa kuma Allah zai sanya shi ya zama to aya ne a wurin mutane kuma kana amran maqdiya فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها قوما تحتها من تحتها ألا, تحت ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ملائكة جبريل يقول أي أيوة، وانا أرجع أن ينكي هكونشي وكان أمرا مقضيا كوان تتدو تجيكي هذه تسام وانا قولي تزونا تناجرا تشكي kamar yadda aka sani dole in mace tana ciki tana buƙatar kulawa tana buƙatar lallabawa tana buƙatar kaza qur'ani ya dauke dukan dogon bayanin sai ce sai ga naƙuda ta zo mata fa ja'a al maqadu ta zo ta samu gindin kututtire ta rike ko suka ce kututturen dibino ne wallahi da naƙudan nan ta zo mata ta ga yau haihuwa za ta ce a ah, yau ni maryamu yau ni yasu ni zan haihu ba miji ita kanta ba abin ya ba ta mamaki wannan mahaifiyar annabi isa kenan sai ga yunkurin naƙuda ya zo mata ta riƙe wannan shi yasa kuma yanzu in kun zo haihuwa kuke riƙe wato ƙarfen gado <laughs> to in ba ki riƙe ba faɗowa za ki ni ba wata ma'aikaciya ma ni ta taɓa gaya mutum ce wata mala ai yadda ka san goro haka ake ɗaure ta yi sai an tamke ta saboda doke-doke za ta yi ta yi sai ta subuto daga kan gadon haihuwa a ɗaure kafa saboda za ta iya kashe jaririn a ɗaure hannayenta ce to ki ta numfashi ita yi ta numfashi ta numfashi in tana da ƙarfin numfashi alhamdulillah ta haifi ɗan idan ba ta da ƙarfi kuma sai an mata siyas kenan shi sai ta haifi ɗa yau ga annabi isa ya duniya ba uba to wannan daga nan ne za ku gane batan kirista batan nasara yadda suke cewa wai annabi isa wai dan allah ne a uzumin na shekarar yanzu wannan maganar muninta akwai abin da ya kamata da shi muninta ya isa barnan ta isa a annabi isa dan Allah ne wallahi annabi isa ba dan Allah bane shikenan Allah ya ce kada ki damu gashi nan ga ruwa nan a ƙarƙashin ki ki ɗiba ki sha ki wanke jikinki ki komai da komai Allah ya bata wani ƙorama na ruwa ta amfana da shi tunda mace dole in ta haihu tana buƙatar wannan haka dai ga a gabanta ba yadda za ta yi wallahi an ce ta jijjiga wannan kututturi wa huzi ilaiki bi jizi in nakalati ki jijjiza itacen dabino zai ta faɗo miki ki ci malamai suke faɗa cikin fa'idoji irin nasu Allah musu rahama ana son mace mai ciki ta rinka cin dabino musamman ɗanyen dabino yana taimakawa ƙwarai wajen samar da sauƙin haihuwa tun da kwanana maryam ta ci dabino lokacin da take haihuwa Allah ya ce da ita fakuli wa shirabi wa ƙarfi aina to to yanzu ya za ta yi da mutane Allah ya ce fa in ma tarayinna min albashari bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya idan kika haɗu da wani ya miki magana ke ya maryamu ina kika samu wannan ɗaki ce yau azumi nake azumin baki ba magana ba zan yi magana ba ɗan shine zai kare ta ku duba ƙarfin mulkin Allah da sarautarsa falan ukallima al-yawma insiya sai ga na maryam ta ɗauko ɗan jaririnta a hannunta fa atat bihi qauma tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ta ɗauko ɗanta tana rike da shi yayin da suka ganta da ɗa sai suka tuhumce ta tuhuma mara daɗi ke yanzu ashe daman bautar taki da kike yi ashe ta ƙarya ne ke ashe zuwa kika yi kika yi zina ke ina kika samo wannan lalle yau kin zo da ƙarya a garin nan ya maryam kun ji jarabawar ko baiwar allah mai sallah baiwar allah mai ibada baiwar Allah wanda Allah ne ma yake turo mata arzikin abincin da za ta ci a gidan aljanna amma wallahi yau ba a kyale ta ba an ce la qarji iti shay'an fariya kin zo da ƙarya a garin nan ko ba za mu kyale ki ba ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ya yar uwar haruna haka suka ce babanki ba mutumin banza mane imrana mahaifiyarki hannatu ba karuwa ba ce wa ma kanat ummuki ina kika samo wannan dan yau sai kin mana bayani ba sharat ilaihi kawai sai ta nuna da jariri a bayanta kawai tunda ba za ta yi magana ba ta yi alƙawari Allah ya ce kar ta yi magana ba sharat ilaihi sai ta nuna shi ta ce gashi nan ya ba ku amsa ka ina na maryam ta gama da jarrabawa kalu sai suka ce ya za ki raina mana hankali ki zo ki samu ki nuna mana jariri muna miki magana kike mu kalli jariri kai ba mu man kana fil mahdi sabiya yaya za mu yi magana ga wanda ya kasance yana cikin zanin gado ai yana cikin zanin goyo yaro karami jariri a nuna mana shi a ce wai mu yi magana da shi haba da Allah habba daga nan ne kuma sai aka ji sautin annabi isa ya buɗe baki idan an tambaye ku wane ne jaririn da ya magana a cikin zanin gado shine annabi isa qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم yaya za ki nuna mana mutumin da yake cikin zanin gado kike mai magana da shi kaifa nukallimu man kana fil madi sabiya malam ba sai ga annabi isa ya fara magana ba yana cikin zanin gado ita ma matan nan na maryam ba sai mamaki ya kama ta ba ta ji da jariri a duniya gashi yana magana kawai sai aka ji yana inni abdullah allahu akbar allah ya san cewa yan kirista yan nasara za su zo su ce isa dan allah ne sai gashi kalmar da ta fito a bakin annabi isa farko cewa yi inni abdullah ni bawan allah ne ƙaryar ku ta tabbata kirista ƙaryar ku ta tabbata nasara annabi isa da kansa abin da ya ce inni abdullah a taniyar kitab ya bani littafi ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyyan kuma Allah ya sanya ni in zamanto annabi ya sanya ni in zama mai albarka duk inda na kasance wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu kuma Allah ya umarce ni da yin sallah me yasa yau kirista ba sa sallah annabi Isa ya ce Allah ya ce nayi sallah wa awsani bis salati me yasa yan kirista ba ta zakka annabi Isa ya ce Allah ya ce ne zakka wa zakati ma dumtu hayya matakar ina raye kenan annabi isa yana sallah kuma annabi isa yana zakka amma me yasa yau kirista ba sa sallah me yasa yau kirista ba sa ba da zakka me yasa yau kirista suke cewa annabi isa dan Allah ne alhali annabi isa yesu almasihu shi da kansa me yace cewa yayi ni bawan Allah ne in za ka yi kiristancin gaskiya da gaskiya ka ce annabi isa bawan Allah ne kuma ƙur'ani ya daɗa gaya mana a kiyama ma Allah zai tambayi annabi Musa annabi Isa a gaban kiristocin a gaban nasara a an anta qulta lin nasi takhiduni wa ummiya ila haini min dunillah qala subhanaka ma kana yanbaghi eh, eh, eh, Allah ce kai ne annabi Isa kai ne kace musu su riƙe ni da kai alloli ba Allah ba kai Allah ne haini min dunillah qala subhanaka ma kana yanbaghi yace bai dace gare ni ba an aqula ma laysa li bi haqqin in kuntu kada faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbukum ma kana li an aqula ma laysa li bi haqq haka ayat take afwan bai dace gare ni in faɗi abin da ba ni da ilimi a kai ba kuma ba gaskiya ba ba da haƙƙi a kai ba abin da na gaya musu ya Allah cewa ne su bauta wa Allah na nuna musu akwai Allah annabi isa kenan bai ce shi Allah ba ne. kuma a kiyama zai ƙaryata ku duk kirista da ya ce annabi isa nan Allah ne wallahi annabi isa sai ya ƙaryata shi ran tashin kiyama ya ce na ce su bauta wa Allah ubangiji na ni isa yesu almasihu ya ce Allah shi ne Ubangijinsa yaya za ku ce shi ne Ubangiji yaya za ku ce ɗan Allah ne tufka da warwara wani lokacin su ce Allah wani su ce ɗan Allah ne wani su ce gashi nan ne to ya ce abauta Allah Ubangiji na Ubangijin ya ce ya Allah in na faɗa musu cewa ni Allah ne ai ka sani in kuntu qultuhu faqad alimtahu تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب كنا النبي إيسا بعد أن الله بني يسوع المسيح بعد أن الله بني باو الله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يتي كما الله يتي بإيائنا الله أكبر kun ji اشي biyayya ga iyaye har annabawan da suka gabata ma suna وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الله يجي إن زمن بين إيائنا ان بما هي فياتا wannan mahaifiyar kwaya ɗaya da ta sha wahalar naƙuda a kanta sai ta wallahi duk yadda ta girma ta bi uwarta ba ta shiga uku a ce wai a zo a kawo ƙaranki wai kina gaba da uwarki a kawo ƙaranki kina faɗa da mahaifiyarki a kawo ƙaranki kina wulaƙanta mahaifiyarki akan miji miji mijin da ake canja shi amma an taba canja uwa wallahi ba zan yadda na yi fada da mahaifiyata akan miji ba wallahi dole in zaɓi mahaifiyata kar wata ta yadda ta je ta zagi uwarta ko ta ci mutuncin uwarta saboda zafin soyayya ya kama ta da ita da mijinta ku riƙe uwa ku lallaba su ko da ba ta da gaskiya a bi a hankali a rufe asiri a lallaba a ba miji haƙuri amma ba wai haɗa kai da mijinki kuna ganawa uwarki azaba ba yace kuma ni bai sanya ni mai girman kai ba bai sanya ni shaki ba yace amincin Allah ya tabbata gare ni lokacin da aka haife ni ku duba da kansa annabi Isa yace an haife shi ashe haihuwarsa aka yi Yau wulidtu ya za haifi Allah kuma zai mutu yace wa a amutu to ya za Allah ya mutu kuma za a tashe shi wa yau ma'ubu a su hayya da ranar da za a tashe ni ina rayayye Allah ce to wannan mai magana shine isa ɗan maryam zalika isa ibn maryam qawl al-haqq fi fihi yamtarun Allah ya rufe isa da cewa ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana bai dace da Allah ya riƙe ɗa ba bai da ɗa ɗarki ya tabbata gare shi idan ka zo amuran fa inna ma ya ƙoli na hukun fa idan Allah ya ga dama yanke hukunci kawai cewa yake abu kasance ya kasance yan uwana wannan shine a taƙaice isar na na maryam da irin mayar da ta sha da kuma abin da ta haifa ta tafi ta bari shine annabi isa yanzu haka annabi isan nan yana nan a raye Allah ne ya ɗauke shi a sama kuma a ƙarshen duniya zai fito zai bayyana Allah ya ce wa ma qasaluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ba su kashe shi ba wanda suke da'awar sun kashe annabi isa ba su kashe shi ba wanda suke da'awar sun soke shi shine ake yin cross nan gicciye ba duk ɗan kirista za shi da cross ba to kuna yin cross din nema akan abin da yake it is not reality ba reality bane ba daidai bane annabi isa yana nan Bar barrafahu Allah ilai Allah ya ce bari dai Allah ya ɗauke shi ne ya yi sama da shi kuma zai dawo ya ce wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida ahlul tijabi za su zo a zamanin da zai zo kuma za su yi imani da shi kuma ran take kiyama qur'ani yace zai zama shaida akan su idan annabi isa ya zo zai sallah kamar yadda daman ya ce Allah ya umarce shi da ya rinka yin sallah zai yi sallah zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi addini ne irin nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka azurta mu da mutuwa akan imani da musulunci tarihin mata ta gaba a gurguje ita ce sayyidatu nisa'il alamin shugaban matan talikai ita ce na fatima yar gata binta rasulillah sallallahu alaihi wasallam batulu yar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yau zamu yi tarihin fatuma ba a kuke fana ba in kina son sunan ki bi sunan daidai to a daina ce miki fatuma a ce miki fatuma duk an babbar sunan wata a ce mata fati wata a ce mata wace ce wata fatsuma wata waye da sauransu to ban ce dai a je a canja suna ba amma dai sunan daidai ne mai sunan shi fatuma ko batulu duk wanda ku an ce mata batulu to ana nufin Fatuma ne yar gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya faɗa cikin hadisi imamu hakim ya rawaito shi bi isnadin jayyid da isnadi mai kyau kamar yadda ya zo a cikin fatul bari da yake magana akan manaqibu fatima matsayi da darajar nana fatima cewa inna fatima sayyidatu nisa'i ahli janna nana fatima ita ce shugaban matan gidan aljanna idan an shiga aljanna ita ce jagora sai dai illa ma kana min maryam binti in binti imran kamar yadda nayi bayani wannan hadisin sai dai kuma na da maryam yar gidan imran da muka gama tarihin ta ita ma tana da fasha'aninta daban anya za ta shiga karkashin da na fatima ko ba za ta shiga ba ko ita ma tana shugabantar matan banu isra'ila haka yazo a cikin hadisi manzo ya ce mafi falala a cikin matan duniya ai matan aljanna khadija binti khuwailid fatima binti muhammad maryam binti imran asiya binti muzahin imra'ati fir'aun wannan hadisin Imam ahmad ya rawaito shi ingantacce ne Rana fatima ta tashi da tarbiyya a gidan tarbiyya gidan shugaban halitta gidan babanta gidan da ya fi kowane gida daraja da matsayi ta yi graduating daga makarantar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama jami'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ta ci jarrabawa ta ba fadi jarrabawa ba Allah ya kula da ita tana raye da babanta Allah ya kula da ita bayan babanta ya bar duniya lalle kan fakanan bintu abiha lalle ta zama yar babanta kuma annabi duk a cikin zuri'arsa ba wanda yake so irin fatima ahabbun nasu ilaihi annabi ya ce zan yaƙi duk wanda ya yaƙi fatima harban liman ba. duk wanda ya fada da fatima ya yi fada da ni duk wanda ya zagi fatima kamar ya zagi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na fatima tsoka ne a jikina ni ma tsoka ne a jikinta ba abin annabi ne bangare ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi ya ce ina zaman lafiya da wanda ya zauna lafiya da nana fatima annabi idan nana fatima ta zo gida ziyara tashi yake ya miƙe ya je ya tarbe ta yana sannu da zuwa fatima sannu da zuwa ibnati kai soyayya ta kai uba da kansa ya tashi ya taryo yarsa yana sannu da zuwa sannu da zuwa kai wannan baiwar Allah ta samu albarka a rayuwarta na na fatima Lallai-lallai, cikin darajar da ta samu annabi yana zuwa ya tare ta in ta shigo gida za ta zo mai ziyara shi yake zuwa ya tarbe ta yana sannu da zuwa ya kama ta yarsa ce ya sumbance ta tun da yasa ce saboda ƙauna ya ba ta wurin zama Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait Allah yana nufin ya tafiyar da dukkan kazanta da a akan ku ya ku ahlul baiti lokacin da aka saukar da wannan aya annabi ya aika zuwa na na Fatima yace ta zo ya kira Aliyu yace ya zo ya kira 'ya'yansu. da hassan da husaini dai ya kira su yace ce haula ya ali waɗannan iyalai na ne wannan yana nuna irin ƙauna da annabi yake da iyalan gidan na fatima da mijin na fatima ali bin abi talib na fatima yayin da ta balaga ta kai shekara goma sha biyar sai aka yi mata aure ta auri ɗan gidan baffanta wannan shine asalin auren gida auren zumunci yana da asali a musulunci in yayi daɗi ya fi komai daɗi in yayi muni kuma ya fi komai tsiya ku riƙe ya ku iyayena mata na na aisha amma na fatima shekara ta nawa ta yi aure shekara sha biyar sai yanzu kina nan kin tinkari shi ashirin da biyar ma baki fa fara shirin shiga gidan miji ba tukunna ana nan ana tara duniya to a samu dai a yi aure kar a yi ta tsiya a bayan ƙasa ba a yi aure ba na na fatima shekara sha biyar aka yi mata aure wannan yana nuna yarinya za ta iya shiga gidan miji shekara sha biyar ta yi haƙuri tare da annabi akan yunwa ai tare da mijinta aliyu akan yunwa da talauci da gajiya da mashakka ina so ku kula da wannan hadisin ko ku kula da wannan tarihin na, na fatima don zai ba mu amsa akan tambayoyin da ake ta yi wai na yi magana na ce wata ta tambaye ni wai dole mata ta yi wa mijinta girki da aiki na ce dole kwarai da gaske akwai ayoyi da hadisai duk gaba ɗaya ƙasa ta ɗauka ana ta yaɗawa ana ta faɗa ai kaza ai kaza ai kaza to a saurari wannan tarihin aji idan har mace a shari'a ba hakkin mijinta ne ta yi masa hidima ba to ku ji wannan tarihin yar gatan nan wacce tafi kowa gata na farko dai malaman tarihi suka ce na na fatima ta yi haƙuri ba ƙaramin haƙuri ba akan talauci na ali bin abi talib da rashin wadataccen abinci da gajiyar aiki ali bin abi talib wata ran yace laqad tazawwajtu fatima na aurina na fatima wa mali wala wa mali wala ghairu jild na namu alaihi lokacin da na aurina na fatima ko ni ko ita ko shimfiɗa babu in banda da fatar rago buzu wallahi akan buzu akai akai amarcin na na fatima da na na aliyu kin san akan buzun nan shine katifarsu shine su a haka suka yi ta rayuwa akan wannan ya in muka kwanta a kansa da daddare washe gari kuma mu ɗauki buzun nan in ɗora shi a bayan na in hau in tafi daji in tafi inda zan yi harkata shimfidar ma babu yar annabi yar gata la ilaha illallah shugaban matan aljanna an yi aurenta babu gado babu katifa babu kujeru babu kayan kicin babu babu babu babu babu babu kuma ta yi haƙuri na na fatima shugaban matan gidan aljanna aliyu ya ce ni da ita ba mu da komai sai buzu da shi muke kwanciya amma ke an kai miki gadon miliyan kaza an kai miki kujerun miliyan kaza an kai miki kayan kicin na miliyan kaza an kashe miki miliyoyi ga kinan firis da ke kamar yar aljana sai fitina fitina kin fitini duniya kin fitini al'umma kin jarabtu da mutane kin jarrabu mutane ga rashin biyayya ga miji la ilaha illallah haka suka haƙura to ba wannan kaɗai ba aliyu ya ce wa mali wa lahamin hadimin da ni da na na fatima ko hadimi ba da shi irin boy-boy irin house girl irin house boy irin mai shara irin mai wanki irin mai wanke-wanke irin almajirin gida da yake aike mali wa lahamin hadimin da ni da na fatima ko mai mana hidima ba mu da shi amma ta yi haƙuri ce yanzu kin zo kin fitini mutane kina bin malamai kina cewa sai an baki aya da hadisi da ta ce ai girki wa miji ƙarshen zamani ya zo sa auren ku yake ta mutuwa saboda arogansi girman kai mace ta zo ta tubire ni fa gaskiya ni ba baiwa bace kaza kaza kaza kaza eh ba baiwa bace amma dai ibada kike yi shi ma ai ba bawa bane da yake nemo masara yake nemo shinkafa yake nemo taliya yake nemo wahalhalu yake muke hidima shi ma ba bawa bane ba wani bawa a ciki ke ba baiwa ba shi ma ba bawa ba kama hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja bayan wannan gidan na na fatima karki ganshi gida ne na talauci gida ne na talaka ba ta da wani kuɗi aliyu ma bai da wani kuɗi malamai suka ce wa malu haka ne ta wahala a gidan Aliyu bin abi talib izza da nasabuha wahalarta da a gidan annabi tana cikin sauƙi-sauƙi amma da ta yi aure ta fi wahala ashe zai iya yiwa yarinya a gidansu tana gata ta kwana ta yini tana bacci ba ta komai amma in ta je gidan miji kuma yini za ta yi aure tana zirga-zirga tana aiki wannan shine islam din saboda me aljanna ake nema a gidan miji aka ce wallahi na na fatima saboda wahalar aiki sai da ta yi doro dolo ta naɗe a gidan aliyu annabi ya zo ya ganta ya ce ki haƙuri aure ibada ne sabbin huma ya ce kai ma aliyu ka yi haƙuri fa yasbirani su yi haƙuri ya koyar da su ilimi ali bin abi talib an ruwaito daga gare shi cewa yayin da annabi ya aura masa na fatima yasta kar ku manta auren dangi ne na gaya muku ita baban aliyu babbanta ne shi ma aliyu baban annabi babbansa ne da baban aliyu da baban afon wato ita na na fatima aliyu ƙani ne ga wato ɗan gidan ta ne aliyu ɗan gidan baffan na na fatima ne waye baffan na na fatima abi talib shi kuma aliyu shi ma ya auri 'yar gidan wa 'yar gidan sa, annabi muhammadu baffan aliyu ne saboda da baban da annabi muhammadu da baban aliyu abi talib yan uwan juna ne da haka ma aliyu babansa ɗin abi talib shi ya rike annabi da haka annabi ya ga cewa bari ya yi mai sakai ya aura masa yarsa idan kana da dan gidan bafanka ko dan gidan kaninka ko dan gidan yayanka an mai hankali ne mai daraja mai mutunci ka ba shi yarka akwai yara masu hankali zai rike maka amana da aje a kai ta gidan bare ai gwanda kai ta gidan dangi dangi su daɗa samun ƙarfi auren dangi yana da kyau auren dangi yana da daɗi idan Allah sa aka ci sa'arsa akwai soyayya a ciki amma in aka kuskura ba soyayya baya son ta ko ba ta son akwai azaba kuma ba na ba da shawara a matsanta a yi shi inda soyayya a yi auren dangi in babu soyayya a ce to salaman salama kowa ta ki kama gaban ki kama gabansa haka aka yi manzo Allah ya ba su hakuri suka hakura Aliyu yake cewa lokacin da annabi ya auren mun da Fatima ya dai haɗo ta da da filo wanda yake garin filan abin da ke cikin filan ciyawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 'yar gidan annabi guda tana filo da ciyawa sai ku yanzu gaba da kin gigita ubanki duk kin tayar masa da hawan jini saboda bai da kudin aurenki wallahi a wannan zamanin duk wanda Allah ya jarabe shi da ya mace yana bacci da ya farka kuɗaɗen da zai kashe mata wajen aure to ya daina bacci kenan musamman in talaka ne ka zo ka kashe mata uban kuɗi, ka ƙare karfinka ka sayar da kadarorinka ka aure da yanka wani kuma ya je rufa ta a ɗaki ya mata shegen duka ya zage ta ya zage ubanta ya zage uwarta ya haɗo ta da ya'ya raɓe-raɓe ya sallamo maka ita rayuwa kenan gaskiya wani abu akwai rashin kirki da rashin sani ya kamata mazaje ku ji tsoron Allah ku riƙe aure da amana mazaje ku ji tsoron Allah ku riƙe mutuncin aure da aka yi muku mutum ya sai maka kaza ya sai maka kaza ya sai maka gado sai maka katifa ya sai maka gilas ya sai maka kayan kicin ya sai maka kujerun ɗaki ya sai maka wane ne wani ma har da gara ma buhunan shinkafa jarka jarka na mai kaza kaza duk a hada kuma a kai maka yarinya kilin lafiyayyen yarinya budurwa mai hankali mai tarbiyya yar gata a gidan ubanta kawai ka zo ka wulakanta ta ka sozarta ta ka ci mutuncinta wallahi sai Allah ya kama ka Allah muke roƙo ya kare mu ya tsare mu ya raba mu da cin mutuncin iyalai da 'ya'yan mutane kuma duk wanda ya wulakanta yar wani wallahi tallahi sai an wulakanta tasa nana Aisha take cewa na na Fatima take cewa na zauna a gidan Ali bin Abi Talib har sai da nayi ciwon kirji saboda bala'in nika da daka ina wanda suke cewa ba za su yi mijinsu tuwo ba ko ba za su yi mai abinci ba ko sai an gaya mata hadisi to gashi daga gidan Ali bin Abi Talib da Nana Fatima Nana Fatima tace nayi aiki nisa kake mana haka ne kana mana tabi tabi na na fatima take cewa na yi aiki a gidan ali bin abi talib har sai da kirji na kama ciwo inda ba addini bane inda ba hakkin miji bane ta yi masa har za ta je ce ta nika da aiki har sai kirjinta ya ciwo ta dauka ibada take tana samun lada ke kuma ki tsaya kina shedanci in baki bauta Allah ba kya je ki bauta shedan aiki Ali bin Abi Talib ce ke Fatima na ji labarin babanki ya samu bayi an je yaƙi an zo da bayi ki je falhabi fastakhdimihi ki nemi ya baki me miki aiki baiwa da za ta taimaka miki da aiki na na fatima ta tafi ta je gidan babanta ta yi masa sallama ta nemi ta gana da shi annabi ya ce da ita me ya ja abiki ya bunayya me ya kawo ki ya ke yata sai ta ce kawai baba na zaune in gaishe ka kunya ta kama ta ta kasa buɗe baki ta ce a taimaka mata da 'yar aiki yanzu inda hakkin miji ne aikin da za ta yi masa abincin da za ta dafa nikan da za ta yi abin da ai da aliyu ne zai je nemo baiwa amma kun ga tun da harkar ta ce hidimar ta ce hidimar miji sai ya ce je ki wajen babanki ya baki bai wanda za ta taimaka miki ta je kunya ya hana ta ina shi ma zai iya zuwa kasuwa ya saya shi ma aikanin annabi ne zai je ce ya manzan Allah ka bani baiwa din kai ta gida ta gida na taimun aiki ga iyalina amma dan a nuna muku hidimar miji addini ne ibada ne kuma da kanta ta je wallahi baiwar Allah na na Fatima saboda kunya ta kasa buɗe baki ta cewa annabi aiki ya mata yawa a gidan Aliyu a bata baiwa ta kasa haka ta dawo hadisin Bukhari da Muslim an ce malam a bada hadisi to ga hadisin na kawo yau sai kuma ji yadda za ta koma gida aliyu ya ce yaya aka yi ta ce wallahi kunya ni fa na kasa roƙonsa na kasa tambayarsa yarinyar arziki yarinyar da ta koyi tarbiyya kawai sai ce tashi mu mu bi gaba daya da ni da ke mu mu nemo aliyu ya raka ta na nafa aliyu yake cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na aikatu a gidana na yi ciwo wato saboda tsabar hidindima da walhanin gida da ɗiban ruwa har sai da ƙirji na ya amsa ita ma na na fatima suke cewa ya manzan Allah na yi niƙa laƙat fahantu hatta majalat yadaya na yi ta nika na yi ta nika na yi ta nika har sai da hannu na ya kanta kin ga sai suka raba aikin shi aliyu zai fita je ta jan ruwa a rijiya ali bin abi talib ke ji rijiya yake zuwa a waje mai bala'in nisa ya ɗebo ruwa ya ɗauko a kako ya ɗora akan raƙumi ya kawo gida namiji shi zai kawo ruwa ita kuma ita take nika abinci yaya wata mata za ta zo ta ce wai ba za ta yi mijinta aiki ba zan yi ta buga ku ne har sai mun gama kisan nan saboda ana nema a yi mana zanga-zanga a gida kawai mace ta zo ta kwanta ta kwana tana chatin garin Allah ya waye yara za su tafi makaranta miji ya zo ya magana ni ma yar aiki bane in kana sa yi wa yi hidima ka je ka nemo yar aiki ba za ki wa ƴaƴanki hidima ba ni sai na je na nemo wanda zai zo za ta zo in biya kina kwance a'a ba ki zo da gaskiya ba sai ki je gidan babanki ki zauna inda ba za ki aiki ba to wata ta ce can ma akwai aiki to kya dai zaɓa dai ai da ki zauna ki aiki inda kike da yanci ki dafa abin da kike ma ki dora abin da kike ma ki sauke abin da kike ma ba bin layi can ku jira na ki ki aikata kuma an zo zuba abincin a ce ki jira sai an gama rarrabawa yan gida tukunna ke ba zawara ce sai kin jira tukunna wani lokacin ma ke ake barwa sauran kwanuka ma ki je ki kwashe kina wanke wanke kamar wanke wanke ke amma duk kina so da kwanuka saboda baki koshi ba a to wai dole da ce kai ba na <laughs> ba haka ake yi ba ai da mun san sirrin zawarcin ba zaura da za ta koma gida ta kashe aurenta ki je gida wallahi abincin da zaki ci ma sai an yi da gaske in uwarki tana tarbanki tana karbanki tana abin a farko farko farko duk inda kika shekara daya za ki wayi gari kina mama ina kwana tana karfa ki dame ni saboda kin ishe ta ba ki san gani duk inda uwa take hankalinta a tashe ki idan ta ga 'yanta ba zaura a gabanta kin zo kin takura wa uwarki kin hana ta ta yi rayuwar aure da ubanki kin sa musu ido na kurulla mujiya haka ne mana ki koma gidan mijin ki je ki hakuri da zaman gidan miji ba za ki je ba kin zo kin zauna kin sa wa ki ido <coughs> ya shigo da kulli kina nan sai ki tura mai jikokinsa ku je ku je ku je ya da ku je a tura mai jikoki shi kuma ya shigo da dan kullin kazansa shi da matarsa zai ci da uwarki kenan kun sa masa ido idan yara sun karbo an ba su cinyar kaza sai ki gudure fiye da rabi ki je ku je ku je kun cinye ya kara muku bazawara in aka yi miki illar da bazawara take yi take yi a gidan su ta kashe aure an lissafin baya lissafuwa ku zauna a gidan mijinku ku mutunta kanku shi kansa baban wallahi zai jikin ishe shi nauyi an fake da jikoki ana cutan kaka na na fatima ta ce wallahi ga shi ya manzo Allah na ji labarin an zo da bayi ina fatan za ka taimaka mu a wannan riwayar sai annabi ya ce wallahi la wuti kuma wallahi ba zan baku komai ba ba wani bawan da zan baku. ya ce ga ahalus sufa nan talakawan sahabbai suna zaune a masallaci na suna cikin yunwa suna kwana da yunwa ba ni da abin da zan ba su ci ya ce zan je in sai da waɗannan bayi da aka kawo in sai musu abinci in ba su su ci alibin bin Abi Talib shi da Nana Fatima ya kama hannun matarsa ya ce to sai an jima ya lalla aka tafi Nana Aisha Fatima aka ci gaba da nika a gida da daka Aliyu ya ci gaba da zuwa ɗebo ruwa suna tafiya ya san ransu ya ɓaci sun ji ba daɗi ya bi su da daddare har sun shiga sun rufe gida ya kwankwasa musu ya shiga gidan ya tarar da su sun kwanta suka tashi suka miƙe ya ce makana kuma ku zauna ala ukbir kuma bi khairin mimman sa'altumani kuna so ba ku son ba ku labarin mafi alherin abinda kuka roƙe ni suka ce kwarai kuma na so ya ce to kalmomi ne da jibrilu ya koya mun su ya ce na rinka yi ku rinka subhanallahi a bayan kowace sallah guda goma subhanallahi subhanallahi guda goma alhamdulillah alhamdulillah guda goma allahu akbar allahu akbar guda goma duk sallah ku rinka yi wannan nau'i ne na tasbihi da ake yi bayan sallah akwai na 33 uku akwai na goma goma to wannan shine riwayar goma goma din yace idan kun zo za ku kwanta bacci ku rinka yin subhanallahi 33 da kai da Aliyu da Fatima alhamdulillah 33 Allahu akbar 35 ko a wata riwayar ku yi Allahu akbar guda goma ai afwan ku yi talatin da hudu kenan ya ce khairun lakumamin min khadimin wannan zikiri wannan addu'ar da na baku shi ya fi alheri a kan na baku mai muku aikin gida maza fatima aje a ta aiki aje abu miji a yi haƙuri da zaman gidan miji wannan hadisi yana nuna cewa in kin riga kin yi aure to shi kenan sai ki rungumi kaddara ke kuma a nan aljanna ke take kuma ba a samun aljanna cikin sauki kowa ya sani Ali bin Abi Talib yace fa wallahi ma hunna mundu allamani hinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi tun ranar da Annabi ya koya mun wannan da ni da Fatima ba mu sake daina wannan subhanallahi alhamdulillah Allahu akbar din zamu kwanta bacci ni da matata ba sai yanzu da ke namijinki kuna yi ya faɗi gaskiya kuna yi bakwai to kin ji abin da ya faru ta zo neman wa zai taimaka mata da mai aiki annabi ya haɗa ta da tasbihi sai kuma aje a nemo yanzu ayi na na fatima annabi yana fushi da fushinta yana yarda da yardarta rashin lafiyan annabi na ƙarshe sai ga na na fatima ta fuskanto ta zo gidan babanta tana ganin yadda mahaifinta yake kwanci annabi muhammadu kenan zazzabi yi yawa kawai sai ta fashe da kuka fa bakat buka'an shadida kuka mai tsanani kwarai da gaske daga baya ya kira ta ya rarrashe ta daga kuka sai ga ta dawo tana ta murmushi kuma tana dariya nana Aisha take cewa ina zaune a wurin Annabi naga an yi wannan ikon Allah yarinya ta shigo ta fashe da kuka ta ga babanta ba lafiya yarinya kuma take yanzu ta kama dariya tace wannan abu ya ban mamaki nana aisha take cewa lokacin da na fatima ta zo gidan nan ka an na mishiyata rasulullah sallallahu alaihi tafiya su iri ɗaya da na babanta Na na fatima yanda annabi yake tafiya kamar ƙwarya ne aka yanka iri ɗaya kurin ita mace ce kama kuwa yadda kika san an tsaga kankana gida biyu rabi da rabin nan haka take kama da babanta Na na fatima tana zuwa yace marhaban bibnati sannu da zuwa yata ka ina ma za mu samu wannan tausayi a wajen iyayenmu a ce ki je gidanku mamanki ta tashi tana ya ta sannu da zuwa babanki ta tashi tare ki sannu da zuwa amma mu yanzu hausawa kina zuwa me ya kawo ki me ya kawo ki to mu to mutum ki ki har da kawo ki ki gabi ba alaji ba za ta zo gidansu ba ba za ta zo ta gaida babanta ba ba za ta zo ta gaida mahaifiyarta ba ba za ta zo ta ga kannanta ba ka san zafin da take shi a gidan mijin nan ka san gashin da mijin da yake mata ka bar ta ta dan sha iska mana ba haramun ba ne don ya ta zo ta kai da ubanta amma a ce tana dawowa a fara tambayanta to yau shi zo ki tafi ni ko a dawo musifa ni gida na mace mota zuwa ta abin nan a a a a alaji a batta mana a batta tunda da izini ta taho ai ba laifi amma annabi zuwa ya zaunar da ita a gefensa damansa ko hagun ɗinsa kawai sai ya mata sirri ya gaya mata a sirrance ya ce in na rasu a cikin iyalena ke ne za ki fara biyo bayana kawai sai ta kama murmushi da tana dariya ta ji dadin an ce za ta biyo bayan babanta a hadisin ya ce ya mata sirri ne wato na alamar cewa zai bar duniya ya ga ta damu kuma sai ya gaya mata wannan magana da na aisha take cewa sai na tambayi fatima ji na aisha na na aisha kamar me ake cewa kenan me kuke cewa kishiyar balbali ya dikko ko wai malam me kishiyar balbalin nan kam ne ni fa sai a garin nan nake jin kishiyar balbalin nan ko ana nufin balbalin bala'i ne eh to ta ce wa ya dikkon ita Aisha ya dikkon Fatima ne ko shikenan idan aka dallafa sai ita ya dikkon sai take tambayar yar Fatima kenan wai ne ya ga ya miki me ne ga kina kuka kina dariya sai na fatima ta ce a sirri ne tsakanina da babana ba zan faɗa ba aisha ta ce to ta yi shiru amma kin san lamari irin na mata da bin diddigi da san labari ta ce bayan annabi ya bar duniya ban kyale yarinyar nan ba sai da na rutsa ta na tambaye ta to ai yanzu ya bar duniya ya rasu dan Allah me ya gaya miki ya dukkanta ta rutsa ta tana tambayanta shine ta ce ai kin ji kin ji abin da ya gaya mu nayi kuka ga kuma abin da ya gaya mun wato sai na ainihin wato yi dariya nake murmushi to shine na Aisha ta ruwaito mana wannan hadisin muka ji dan ba na Fatima bane ta ruwaito na Aisha ne ta ruwaito hadisin wato idan zaki karanta tarihin na Fatima a gidanta da babanta abin zai baki sha'awa kwarai da gaske babu lokaci da na karanta muku tarihin na Fatima a gidan mijinta Ali bin Abi Talib da ƴaƴan na Fatima da irin hidimar da na Fatima ta yi a gidan mijinta da kaza da irin kaunar da Ali bin Abi Talib ya nuna mata da irin kaunar da ya nuna wa ƴaƴanta da irin kaunar da Annabi ya nuna wa ƴaƴan na Fatima ba wai ita kadai ba ƴaƴanta ma Hassan da Husaini ai sun samu kauna na daban abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko taban harshe Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم الله وبركاته